Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da wannan hantsi. Murtala Faruk sanyina ne tare da Hauwa Sharif da sauran abokan aiki muka sake dawowa a cikin shirinmu na hantsi na yau Litinin 15 ga watan Janairun shekara ta 2024. bayan labaran duniya za mu kawo muku ci gaban tattaunawar da muka yi da tsohon dan majalisar dattawan najeriya kwamar shehu sani dangane da kalubalen da suke addabar sha'anin wasannin kwallon kafa a najeriya da ma kungiyar kasar haka kuma za mu kawo muku rahoto na musamman albarkacin bikin cika shekaru 45 da soma watsa shirye-shiryen sashen hausa na muryar amurka ko kuma shirin zauren matasa to amma kafin duka waɗannan sai an soma da jin labaran duniya tukunna. assalamu alaikum barkanmu da hantsi ga labaran mai karantawa Hauwa Sharif. A ranar Lahadin nan ne majalisar ministocin Isra'ila ta fara wani taro cikin sauri domin amincewa da wani gyaran fuska ga kasafin kudin shekarar 2024 domin samar da gagarumin ƙari a kan kuɗin da za a kashe a yakin da kasar ke yi da ƙungiyar jihadin musuluncin Falastinawa ta Hamas. Tattaunawar da ta kai har cikin talatinin dare inda mai yiwuwa ne sai a safiyar yau litinin ne za a samu damar kada ƙuri'a. a bara da isra'ila ta amince da kasafin kuɗi na shekaru biyu a jere shekarar 2023 da shekarar 2024 amma yakin da take da hamas ya girgiza lissafe-lissafen kuɗin gwamnati da ya buƙaci sauye-sauye a kasafin kuɗi da ma ƙarin kashe kuɗaɗe kasar na bukatar karin biliyoyin shekels domin gudanar da ayyukan soji da bayar da diya ga sojojin jiran ko ta kwana da dubban ɗaruruwan mutanen da ke zaune kusa da kan iyaka da aka ɗaiɗaita da ma wadanda harin na ranar bakwai ga watan oktoba bara ya ritsa da su wani tsohon magajin garin birnin vladivostok na kasar rasha ya yi rajistar sunan shi domin zuwa fagen daga a ukraine bayan da aka ɗaure shi tsawon shekaru goma sha biyu a gidan maza bisa laifin cin hanci da rashawa kamar yadda jaridar commerson ta ruwaito a jiya lahadi cewar lauyan nashi a bara ne aka ɗaure tsohon magajin garin vladivostok oleg gumenyuk har tsawon shekaru goma sha biyu a gidan kaso sakamakon samun shi ta laifin cin hanci na kudi roberts miliyan 38 kwatankwacin dala amurka 432 ya kasance magajin gari ne a tsakanin shekarun 2018 zuwa shekara ta 2021 mukamin da ya ajiye a tsakiyar caccakar da aka rika yi masa akan ayyukan shi a matsayin karami da kuma babban jami'in gwamnati an dai umarci york da ya kasance a bangaren sojin da aka tura shi tun a ranar 12 ga watan disamba bara cewar lauyan shi andre kiteye dubban ɗaruruwan bursunonin rasha suka amince su yi aiki a ukraine domin cin gajiyar dama da aka bayar ta samun afuwa ga duk wanda ya baro fagen daga a raye a jiya lahadi ne manyan masu bayar da shawara kan al'amuran tsaro daga kasashen duniya 83 suka halara a birnin davos na kasar switzerland domin halartar taro kan tattalin arzikin duniya da tattauna wasu jerin tsare-tsare goma na samar da zaman lafiya a ukraine da kif ta fitar a matsayin ƙudurorinta na kawo ƙarshen yakin da ake yi a rasha wannan dai shine taro irin shi na hudu da ukraine din ke shiryawa domin baje shirin shugaba volodymyr zelensky wanda ke kira ga rasha na tafi cekacokan daga yankunan ukraine tawagar kasashen 83 da suka halarci taron sun hada da kasashe 18 daga yankin asiya sai kasashe 12 daga afirka wanda adadi ne mai girma da ya halarci makamancin irin wannan taron da aka gudanar a kasar malta a watan oktoban bara an kuma gudanar da irin taron a copenhagen da wani a birnin jidda wakilan bangarorin tsaron kasashen da suka halarci taron sun hada da kasashe masu tasowar karfin tattalin arziki irin su brazil india saudi arabia da afirka ta kudu wanda baki daya suka kasance kawaye ga kasashen china da rasha ana sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc To madalla nan ba da jimawa ba hawa za ta sake dawowa da labaran duniya kashi na biyu amma kafin nan a shirinmu na safe mun soma kawo muku tattaunawa da tsohon dan majalisar dattawan Najeriya da Shehu Sani dangane da kalubalen da ya ce suna addabar sha'anin wasannin kwallon kafa a Najeriya bayan da 'yan kasar suka nuna rashin gamsuwa da sakamakon wasan da kasar ta buga da Equatorial Guinea a gasar cin kofin nahiyar Afirka da ke gudana a kasar Ivory Coast. ga ci gaban tattaunawar. Wannan da muke bugawa a Najeriya muna da 'yan kwallon da za su je duk duniya su ci duniya su dawo. Amma wai a sai a ce sai ka samu buga a Germany ka zo a France ka yi kaza. Sunan nan gurin an kyale su can lokaci ya yi idan aka gayyaci wa'annan suka zo su kuma za su buga kwallon ne wani kansu ji ciwo saboda suka ji ciwo can kuma kansu take ba su miliyoyin kuɗi za ta kore su. To kai ka gayyaci mutumin da zai zo shi ba zai sadaukar da kan shi ba ko kishin kasa zaɓe saboda yana gudun kada ji mai ciwo saboda dama dan bizin kwallon da ake a dafa an yan kwallon ne da wanda suke kwalla kan titi daga nan suka fara ka duba tarihi ka duba yanzu shego a ne? su krisan ciku. su eh, eh, daniel amokaci su rashid yaki su ah, wayannan mutane su dama sun yi kwallo kan titi kuma sun zo sun buga ma kuma su kuma sun zo sun buga ma Najeriya ko sun ciwo kofi an dawo da shi amma nan an kwaso yara yaran masu jin daɗi masu kuɗi yaran manyan mutane an kai su wani fudon akadami. daga nan an kwashe su an kai su ƙasan waje shikenan sun yi suna wani ma za a ɗauko shi saboda jani jikin shi ko yana da gashin kai ko yana da wani fuska mai kyau ko kyakkyawa ne ba an ɗauko ɗauko shi an sa shi bugu da ya riga an ci su an dawo da Najeriya ni amfanin wannan kullum muna ta kashe kuɗi a aikin maza ka duba gani alif ɗari tamanin lokacin da shagari da su sai kuma ya ba wiki sun ci kuma manuka suka ci wannan kofin da ka duba abin da ya faru a tara casa'in da shida shi ma wannan lokacin casa'in da hudu kai suka ci ka duba dubu biyu da sha uku aka ci wannan kofin za ka ga wa'annan kwallo ne wanda suke da kiyin kasa idan su saba kwana amma wannan ka zo daga turai ka ci kwai ka ci nama kana tafiya kana filiki haka ka shigo cikin fili ba ka son ma a taba kai shi yasa zai kwallon da suke yi a turai ba irin wanda suke mana yanzu suka zo da gudu saboda nan suna gudun kada eh, kada a ci wasu ciwo kuka da wani ku zo kawai ku zo ana ana cin ku yasa ni bayan wannan na kan nanu ko kallon kwallon da mawazan kare saboda ba irin mutane da ya kamata na wake ne to a kuma a ƙarshe menene mafita ga sha'anin kwallon kafa a Najeriya eh mafita a sha'anin kwallon kafa gaskiya na farko ya kamata gwamnati ta duba a ƙara ma masana'antu da kamfanoni da bankuna ƙarfin gwiwa su ma su a koma yadda ake yada kowa ya zama suna da tim na kwallo bayan haka kuma duk wani da aka cewa suna da tim na kwallo a yanke musu a rage musu haraji saboda su samu da zoce kwallon za su dinga biyo su albashi na biyu kuma shine a ƙara inganta kwallon mu na cikin gida a sa kuɗi sosai inda yake wayanda suke kwalla a gida su ma za su dinga samun kuɗi kuma suna tsayawa akan kwallon na uku shi ne in za a yi zaɓe wanda za su buga ba Najeriya don Allah don adabi a dinga zaɓo wanda suke ya kwallo ba wanda suke da hanya ba ba ƴaƴan manyan mutane amma yanzu za a gani yanzu Ya'yan gononi ya'yan sanatoci ya'yan manyan mutane suna son su a kai su zuwa kwallo to da haka ina za mu iya cin za ka je ka samu wani ɗan talaka wanda yake daga wani ƙauye ya iya kwallon da ko Messi ko Ronaldo ya kai shi ba. Mu ɗauko waɗanda suka iya kwallo shi a fariya da Kwamar Shehu Sani kenan tsohon dan majalisar dattawan Najeriya daga jihar Kaduna. Har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga hawa ta dawo da karashin labaran duniya. kwanaki ɗari bayan da mayakan hamas da ke gaza suka kaddama da hari mafi muni a tarihin isra'ila dubban ɗaruruwan falasɗinawa ne aka kashe inda a yanzu gaza ke cikin wani irin yanayi lamarin da ya sa yankin gabas ta tsakiya sannan a hankali ke dulmiya cikin wani irin yanayin da allah kaɗai ya san me ka iya faruwa yakin da yana ci gaba da kasancewa wani abin fargaba da ka iya kwashe shekaru ga ɓangarorin biyu na yahudawa da falasɗinawa inda tashin hankalin ke ƙara kamari da rashin amana da ke tarnaki ga zaman lafiyar yankin tun sama da shekaru 75 wata mai magana da yawon iyalan yahuda 240 da 'yan kasashen waje da aka yi garkuwa da su a yayin harin da aka kai a kan al'ummomi da ke yankin zirin gaza lamarin da ya haifar da soma yaƙi a ranar 7 ga watan oktoban bara rebecca branza ta ce ba wani bangare da zai nasara a yakin. harin na ranar 7 ga oktoba da aka kai da jijjifan safiya da ya shammaci sojoji da jami'an tsaron isra'ila ya jefa tsoro da rashin tabbas a da sakamakon harin ya rika bayyana a fili kafofin yada labaran kasar iran sun sanar da sakin 'yan jaridar kasar biyu da ke zaman kaso na tsawon lokaci a kan beli a ɗaurin da aka yi musu sakamakon bayar da labarin mutuwar mahasa amini har sai bayan ji da kuma ganin yadda za ta kwashe a ɗaukaka karar da suka yi yar jarida neolaf hamidiya wadda ta fara sanar da mutuwar mahasa amini a hannun 'yan sanda saboda bata rufe kanta da mayafi sosai ba da ilaiha muhammadi wadda ta rubuta labarin da na amini an ɗaure su shekaru bakwai da kuma shekara shida a gidan kurkuku kowannen su a watan oktoban bara bisa zarge-zargen da suka hada da gama baki da gwamnatin amurka matan biyu dai sun shafa watanni sha bakwai a gidan kaso kafan labaran ta isna ta ba da labarin cewa an bayar da belin 'yan jaridar biyu ne akan kudi dala dubu ɗari biyu tare da haramta musu barin kasar har sai an saurari karar da suka daukaka. a gaida hawa sharif da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na muryar amurka a washington dc A ci gaba da shagulgulan bikin cika shekaru 45 na sashen Hausa na muryar Amurka. Za mu leƙa a ƙasar Ghana inda Idris Abdullah Bako ya jiyo mana ra'ayoyin jama'a. al'ummar hausawa da masu jin harshen hausa a ghana sun bi sahun al'ummar duniya na taya sashen hausa na muryar amurka bikin cika shekaru 45 da fara watsa shirye-shirye a duniya suka ce muryar amurka ta taka rawar gani wajen sanarwa ilmantarwa da nishadantar da duniyar hausawa baki daya musamman al'ummar ghana kuma ta samar da dandalin jin muryoyin jama'a daban-daban babban lauya anas muhammad ya ce voa na taimaka wanda ke jin hausa da shi ba ba haushi ba ko a'a ina jin hausa amma bai jin turanci ya samu labari labaran duniya labaran Najeriya labaran togo labaran niger ko ina dai wato kaman kana jin kaman gaban ka aka yi wannan inda zan ce a kara karfafa shine wurin ni susu gaske suna kokari sosai amma ina gani in an yi kokari kuma an samu muna news inda ma ba hausa a kawo news ta unguwan a samu labari wato a duniya cikakke wannan zai taimaka wasu abokan aiki 'yan jarida su ma sun bayyana ra'ayinsu game da muryar amurka hajiya hafsat kadir english ta ce ina taya gidan rediyo muryar amurka murnan shekara arba'in da biyar wannan gidan rediyo sai mu ce ta ilmantar da mu ta nishaɗar da mu suna burge ni musamman na shirye-shiryensu saboda da ka tashi nan gane karfe biyar ka bude abin da ya faru duniya baki baki daya ka ji shi a muryan amurka sannan kuma akwai shirye-shiryen da suke yi kamar shirin yau da gobe na girke-girke kwalama da ake akwai shirin da suke yi na a bar ya huce shi ke kawo rabon wani saboda mu ma 'yan jarida ne cikin ababen da suke yi ina iya samu wasu abubuwa musamman na zamantakewa ni kuma ina fadakar da mutane sunana salo Sha'ibu sarauta dan jarida a nan birnin accra ghana ah, Ina taya voa ta muryar amurka ta yasu murna na cika shekara 45 da kafuwa eh, gidan rediyon voa ta karawan gani wajen cika ka'idoji na aikin jarida musamman na nishadantarwa da kuma ilmantarwa da dai sauransu ce wannan namijin kokari da voa ta yi shekaru 45 tana wannan abin ya taimaka matuka ta wuskar horar da ainihin mutane musamman ma a ƙasashe daban-daban gane ma muna alfahari a shirye-shirye dai da yake suna burge ni mata sun hada da watan baki shi ke yanka da ainihin shirin nan na bari ya huce shi ke kawo rabon wani gaskiya muna murna da wannan samun cika shekara 45 Allah sa mu ga sun wuce shekaru 100 ma wasu masu sauraro sun bayyana farin cikin su da shawarwari ga muryar Amurka. Tuni ne na kuma Isa daga nan ko mile mile a kara Ghana. na taya ku murna samun shekara arba'in da biyar madalla madalla madalla godiya muke da irin shirye-shiryen da kuke muna. na hajiya aisha irgata sarauniya mawaƙiyar sarakai daga akran ƙasar ghana ina farin ciki ina taya wannan gidan rediyo mai albarka farin ciki na kafuwarsa shekaru arba'in da biyar da fara yada shirye-shiryensa babu shakka ina bibiyar kowanne shiri amma shirin da ya fi mini daɗi na kuma fi sauraron sa da yaushe shine shirin na ƙasa ba kasawa ba domin shirin yana azabar da masu bukata ta musamman domin dogaro da kai. Ni ne naku ayuru Babawa da ake ce Alhaji Bishop nima da PFAM kenan Voice of America ta taka rawa zuwa gani kurai kurai kurai mun ga shekaru da kuka yi Allah ya kara don ku ilimi. Idris Abdullahi Bago sashen Hausa na muryar Amurka daga Accra, Ghana. To madalla a gaida Idris Abdulla Bako. Kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, da kuma 31. a jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com kafin mu ci gaba ga wannan saƙon. lalle hakika shekara kwana ce. A ranar 21 ga watan Janairun shekara ta 2024 sashen Hausa na murya Amurka ke cika shekaru 45 da kafowa. Hmm, shekaru 45? Eh, shekaru 45 kenan da sashen Hausa na murya Amurka ya kwashe yana watso muku shirye-shirye daga birnin Washington DC. kamar kullum wannan karon ma mun yi sauye-sauye a tsarin shirye-shiryenmu domin daidaicewa da zamani da kuma biyan bukatun ku masu saurare. Mun fito da wasu sabbin shirye-shirye na rediyo da suka hada da daga kawayenmu. Zamantakewa da Allah ɗaya gari bambam. Da kuma dandalin 'yan jarida. Lokutan muna nan ba su canja ba. Haka ma, mitocin da ake kama mu ma ba su sauya ba. Zamani riga a ɓangaren talabijin ma mun yi muku kyakkyawan tanadi tare da ƙirƙiro sabon shirin nishaɗi na dardumar BOA. Haka kuma a gefen sadarwa ta zamani za ku ga sauyi a dukkan shafukanmu na intanet tare da sabbin shafuka na duniya Amurka da tafiya mabuɗin ilimi har ma da ingantaccen shirin na na ji na gani da ke kawo muku faruwar al'amura kai tsaye a duk faɗin duniya. Sashen Hausa na muryar Amurka majiya kwakwara ta yada labarai da rahotanni. Ku kasance tare da mu a ko da yaushe domin biyan bukatunku shine muradin mu. shirye ku ga su cikin ma'ana da tsari na birgewa. da al'umma kuma ga wajen kowa. yanzu kuma sai shirinmu na gaba. Zauren matasa. Masu sauraro barkanmu da dawa sabon shirin zauren matasa na VOA. Shirin da ke taɓo lamuran da suke ciwo matasan tuwa a ƙwarya da hanyoyin da za a magance ƙalubalen da ya haɗa da yaƙi da jahilci, shan miyagun ƙwayoyi, bangar siyasa har ma da masu shiga satar mutane. Sabon shirin zauren matasa na BOA shine na ƙarshe gaba ɗaya a rukunin shirye-shirye 145 da muka gabatar tun fara wannan shirin. Kazalika, shirin zai karkare ne da kammala zantawa da matasa na garin gasho a jihar Yobe da ke sana'ar da suka gada daga iyayensu ta kamun kifi da ke taimaka musu wajen dogaro da kai. Matasan na bukatar yashi kogin da ya ratsa ta garin nasu don ceto shi daga koma baya na rashin wadatar ruwa. Matasan su hada da Alirab Kano Gashuwa, Suleiman Yunusa Yakubu, Ahmad Ado, Abubakar Adamu da Kabiru Muhammad Sale. Matasa ku biyo ni mu shiga zauren. e gaskiya kogin gashi waɗannan kuma dugu yobe yana taimakawa yobe yana taimakawa bauchi yana taimakawa jigawa har gefen kano da gefen niger kamar jihar difa kuma da gefen chadi ma duk yana taimakawa shi wannan abu bayan na baka kaya za ka iya zuwa ka siyo kifin nan ka sarrafa shi ka samu kaɗan yau gobe ka samu da yawa wata ma ka iya zuwa ka siyo ka sarrafa kuma ka rasa eh, kwarawan asali saboda abin da kalma ce wanda kafin hausa yake cewa gagara ba dau sannan kuma in ya yi din sai wanda ya gaji ruwan kuma wanda zai iya shiga ya kama saboda a yi ruwa in ya cika ko'ina kowa zai iya kama kifi dan babbar kasuwa ce ma wannan faɗa-faɗan ne har ya sa gaskiya kasuwar mutane suke tsoron shigowa ya ɗayawa daga haɗeja irin yan barno haka muna nan ake kai kifin haɗeja kawai ya dama an daina zuwa nan ɗin sosai. Kasuwa dai kamar cikin dabbobi na fataskun da aka taɓa kai hari nan ma akwai fargaba kenan nan gasho. Akwai mu nan gaskiya gaba ɗaya ban ma za kalli wasu inyamuran duk da Kano za su tsaya dai su aiko a siya musu wani abu a tura musu. Wasu inyamurai ko wasu ibo dai ibo dai. Eh. Ko da yake na sa haka ake faɗa amma dai ibo suke son a kira su. Eh. eh. yawan ah, nan ne duk ya kashe kasuwan. Oh da mutanen kudu ma kan zo daga jihohin Igbo suna zuwa sayan kifi? Suna zuwa sosai ta ne Enugu, Fatakot, Jos, waye duk suna zuwa sosai. Yanzu ma ana ɗan tutu, yanzu tura masa ake yi ne. Eh wato yau kai akan yi oda ne sai a tura. Eh tura mu yayi. eh amma kan gaskiya hadija yanzu kan kasuwar ta ta ta karba don ne da hadija duk najeriya inda kasuwar kifi ne hadija ta kwace kasuwar kifi ta kwace gaskiya kabiru muhammad sale eh, faɗa mana son samu ai aka ce da arziki a garin wasu gara a garin ku eh, ya za a farfado da wannan kasuwar ta kifi ta nan gashuwa farfado kasuwar kwai yi ne dama abubuwan daɗin an kawo har-haren nan matsalar tsaro to mutanen kuma suna tsaro suna ganin hadin ziyo ba akwai boko haram ba akwai wasu abubuwa irin na da a nan din mu ana amma kuma mu wani alhamdulillah gaskiya babu wani rikici ko da lokacin da ake mamu babu ana amma kuma ka san abin ka da in an ce kahin kaji an goga mana kahin kaji har yanzu kamar suna ganin abin akwai ana amma mu gaskiya yanayin rahin tsaro rahin tsaro ne an samu sauki amma kuma gaskiya yanzu alhamdulillah an samu sauki amma yanzu ana shigowa baki gaskiya suna shigowa sosai saboda can ma an shigo kaso sosai imo din duk sun zo. baki sama ma muka yi kifin mu ma duk mun ga baki sun zo sosai amma gaskiya alhamdulillah saboda suka kana ta buɗe ana shigowa shekara eh, na gaskiya shigo baki sun zo. a tuti ku dai in duk wanda yake jin labarin ba tsaro ma watakila don bai zo ya gani ba ne lafiya kalau. don bai zo ya gani ba ne eh gaskiya lafiya kalau yanzu muke anan ba hayaniya ba komai alhamdulillah muna aiki har har karfe bin dare za mu yi aikin kifin mun da ba aiki waye karfe shida an shiga gida bakwai waye da tsaro amma yanzu gaskiya alhamdulillah. Eh, mutum zai yawon sa har karfe biyun dare ba a jin farga. gaba har zai yawon sa har karfe biyun dare gaskiya idan ya ji wata kara dai watakila ta kwaɗi ne ko wasu abubuwa dai. kwaɗi ko wani abu ko transformer amma da an kaji kaya ma ya fashe an gudu waye yanzu ba wani abu alhamdulillah gaskiya. yawwa to shirin zauren matasa na VOA kamar yadda muka faɗa baya daga nan garin Gashuwa a jihar Yobe tare da matasa masu kamun kifi da kuma sana'ar noman rani. Yau za mu ji babin karshe gaba ɗaya. Za mu bi ɗaya bayan ɗaya kowa ya faɗa mana irin akalla irin arzikin da ya samu a sanadiyar rungumar sana'a tsakanin matasan nan. Bari mu fara da Ali Rabkana Gashuwa. Yawwa gaskiya mu sana'a ta mana rana mun ji daɗi kuma a harkar sana'a ɗin alhamdulillah mun samu na samu rufin asiri don har na ziyarci ɗakin Allah na je maka da wannan ba abin da za mu ce za mu gode wa Allah muna cikin sana'o'inmu lamun lafiya muna taimakawa wasu ma kuma muna dai ba wani damuwa sana'o'inmu suna tafiya yadda ake so kuma kamar yadda garin nan namu muna da cikakken zaman lafiya a nan gashuwa kuma babu abin da ya yi tsami a gashuwa muna gode wa Allah Allah ya kiyaye mu Allah ƙara kiyaye garinmu Allah ba mu zaman lafiya a garin mu kuma mun ci ribar sana'a da noma da kiwo duk mun yi kuma duka ina yi kuma dai alhamdulillah na samu rufin asiri ɗari bisa ɗari kuma har yanzu ina kan cikin wannan rufin asirin. Suleiman Yunusa Yakubu yi mana bayani kai kuma irin arzikin da ka samu daga wannan abubuwa da Allah ya hore wa garin gashuwa. To alhamdulillahi ba abin da zamu cewa da Allah sai godiya da tarin yabo mara adadi. Saboda ita wannan sana'a ta mu gaskiya mun samu rufin asiri mun yi muhalli mun yi gida mun taimaka wasu alhamdulillah ba abin da za mu ce sai godiya mai tarin yawa ga Allah. Wai Ahmad Ado wace riba a rayuwarka za ki tuna ka cimma sosai a sanadiyar rungumar wannan sana'ar? Eh gaskiya akwai muna na samu da na zaruri tari bala a daidai wadda babu abin da zan ce da Allah sai dai gode masa. Ka samu kaji kaji haji ka sauke farali? A'a, tunda dai muna ta kokari dai muna ta addu'a tukuna. kana jin za ka iya tara naira miliyan biyar din nan ka samu ka je a to wannan wannan <laughs> to to dake ka san abin da ake nema a gurin Allah amma dai mu ma muna sare to kamar yadda dan kamar yadda dan uwan mu yaje sauki kuma muna sare za mu je da ikon Allah a sai a shiga aljihunsa kenan tun da shi ya taba zuwa <laughs> eh a to na bai duk da kai ka za ka mun tattara abin nan da ka ba irin mu to gurin sa <laughs> abubakar adamu faɗa mana irin ribar da a rayuwa za ka ce ka cimma a sanadiyar rungumar sana'a eh, gaskiya alhamdulillah mun samu mun dan gudunmuwa wata sana'ar da za mu dan wannan kamar haka shagon caji ina da dan fili na haka kuma ina taimaka a iyaye. Wato irin shagon caji na waya da yan kayan waya su batura da sauransu kenan. Eh na samu na dan bude kokari na yana yi amma ni na cin gaba da harkar kifin. Aha, wanda kamar aka fita sana'a ba a samu kifi ba ga can shagon caji za a samu ta can. Eh, ko ba a samu a nan ba wancan da dan kula da gida kuma ma mu dan samu mu rufa kan asiri da an ce Allah ya dogara da daya kamar shekarar nan kaga ai da an dan yi da wani hali. eh shekarar nan ana cewa kamar mutane sun sha wahala sosai. Ya mun sha wahala. amma eh ana eh ina ji. ana ana cikin shan wahalan yanzu ma. shine ake kira mutane suna shan daka kenan. eh gaskiya shekarar nan ta zo da fari. Kabiru Muhammad Saleh. eh mu alhamdulillah saboda mu ɗauka kanmu nauyin makaranta mun yan e, mun diploma mun digiri ina digiri party duk da kudin wannan abin da muka yi ina da mayan ina zuwa makaranta amma alhamdulillah iya mu dinga sun taimaka mu da ya dukan haka da sun huluna yawa yanzu in an ganka irin ran juma'a kai fita din nan zai dauka wani saurayin wani wani matashin attajiri ne daga Kano wallahi mu kuma ba san da dawar ta kashe wannan din ba to Madalla matasa masunta kuma manoman rani a gashiwa jihar Yobe da suka hada da Ali Rafkana gashiwa Suleiman Yunus Yakubu Ahmad Ado Abubakar Adamu da Kabiru Muhammad Sale mun gode kwarai da gaske sai wata rana mun samu dama ma sakin wannan zaure na matasa na BOA da ku. To muna godiya kwa godiya kwarai da gaske Allah ƙara lafiya Allah ja ran muryar Amurka da wakilan sashen Hausa na BOA gaba ɗaya da editan su da suke a ko ina muna musu fatan alheri Allah ƙara wa BOA hazaka da kuma shiga karkara wajen wayarwa da mutane kai da kuma kwakulo abin da ya cuci talaka a ji masa kado muna ji da Amurka muryar Amurka ta duniya a tafin hannunku muna godiya sosai sosai. mun gode matasa na gashua bauchi azare matasan karu a jihar nasarawa kan lamuran tsaro abuja mina mai yama dan umaru a dankowa sagu sakkwato agadas a jamhuriyar nijar nima a kara ghana da jamhuriyar kamaru da ma sauran matasa da ke bin shira. a madadin matasan muna gode wa muryar amurka da ta ɗauki nauyin shirin a tsawon wannan lokacin ni nasiru adamu elika da ke jagorantar shirin ke cewa mu kasance lafiya sai mun gamu a wasu shirye-shiryen. Wassalamu alaikum. masu saurare yanzu kuma ga hawa ta dawo da shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice. A ranar Lahadin nan ne Majalisar Ministocin Isra'ila ta fara wani taro cikin sauri domin amincewa da wani gyaran fuska ga kasafin kuɗin shekarar 2024. domin samar da gagarumin ƙari kan kuɗin da za a kashe a yakin da ƙasar ke yi da ƙungiyar jihadin musuluncin falastinawa ta hamas tattaunawar da ta kai har cikin talatinin dare inda mai yiwuwa ne sai a safiyar yau litinin ne za a samu damar kada kuri'a wani tsohon magajin garin birnin vladivostok na kasar rasha ya yi rajistar sunan shi domin zuwa fagen daga a ukraine bayan da aka ɗaure shi tsawon shekaru goma sha biyu a gidan maza bisa laifin cin hanci da rashawa kamar yadda jaridar commerson ta ruwaito a jiya lahadi cewar lauyan nashi a bara ne aka ɗaure tsohon magajin garin vladivostok oleg gumyanyok har tsawon shekaru goma sha biyu a gidan kaso sakamakon samun shi talafin cin hanci na kuɗi roberts miliyan 38 kwatankwacin dala amurka 432 a jiya lahadi ne manyan masu bayar da shawara kan al'amuran tsaro daga kasashen duniya 83 suka halara a birnin davos na kasar switzerland domin halartar taro kan tattalin arzikin duniya da tattauna wasu jerin tsare-tsare goma na samar da zaman lafiya a ukraine da kif ta fitar a matsayin ta na kawo karshen yakin da ake yi a rasha wannan dai shine taro irin shi na hudu da ukraine ɗin ke shiryawa domin baje shirin shugaba volodymyr zelensky wanda ke kira ga rasha na tafi cikacokan daga yankunan ukraine kwanaki ɗari bayan da mayakan hamas da ke gaza suka kaddamar da hari mafi muni a tarihin isra'ila dubban ɗaruruwan falasɗinawa ne aka kashe inda a yanzu gaza ke cikin wani irin yanayi lamarin da ya sa yankin gabas tsakiya sannan a hankali ke dulmiya cikin wani irin yanayin da allah kaɗai ya san me ka iya faruwa yakin da na ci gaba da kasancewa wani abin fargaba da ka iya kwashe shekaru ga bangarorin biyu na yahudawa da falasinawa inda tashin hankalin ke kara kamari da rashin amana da ke tarnaki ga zaman lafiyar yankin tun sama da shekaru 75. To da haka kuma muka kawo karshen shirin namu na yanzu sai can an da karfe hudu na yamma agogon Najeriya za a ji abokan aikin mu da wasu sababbin shirye-shirye. Yanzu a madadin hawa Sharif da ta taya ni gabatar da shirin. da solomon abu da ya tsara shirin ya bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu mr charleston murtala faruk sanyin na ke muku fatan alkhairi ma'assalam.